gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya ji mu kai tsaye a yaushe ake bukata a shafin na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Tare da ni Daula Salim. To kamar yadda aka saba a kowace ranar talata shirin yau da gobe kan yi magana ne akan batun ilimi. To yau da take talata ce kuma ranar goma sha tara ga watan Fabrairun shekarar dubi da goma sha tara batun za mu tattauna a kai kenan. Don saboda tabbatar da cewa an samu ilimi kyauta kuma na tilas na dukkan 'ya'ya da suka kai shekarun zuwa makaranta a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. aka yake sarfilu kasan a makon da ya gabata ne aka fitar da wani rahoto cewa jihar bauchi ita tafi kowace jiha yawan yara da ba su zuwa makaranta inda adadin yaran suka kai kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari uku saboda haka ne jiya gwamnatin jihar bauchi ta gudanar da wani taro da masu ruwa da tsaki a fannin ilimi don ganin yadda za a magance wannan matsalolin amma dai muna tafa da ƙarin bayani akan taron To dola kafin mu je ga jin bayanin taron to bari mu fara da jin amsoshin tambayoyin da muka kafe a shafinmu na Facebook inda tambayar da aka kafe ita ce ya kuke ganin ya kamata a tunkari matsalolin ilimi musamman ma arewacin Najeriya ga kuma yadda kuka amsa mana. To haka yake sarfilu ga wanda ya ansa mana na farko shine Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau inda yake cewa yau da gobe matakan suna da yawa kaɗan daga ciki shine kyautata albashin malamai gyara wurin zaman ɗalibai da kuma kyautata ma'amala tsakanin malamai da ɗalibai da dai sauransu. To shi kuma Amadamu Muhammad mai nasara ya ce hashtag yau da gobe ikon Allah. To a gaskiya gwamnati ce ya kamata ce tsoron Allah ta tsaya ta yi aiki tukuru wajen inganta fannin ilimi. To sai Fatima Haruna Sawa inda take cewa abu mafi inganci shine kulawa da haƙƙin malamai sosai. To shi kuma Sa'idu Saba Auyo cewa salam yau da gobe matakin da ya kamata a bi a kan tunkarar matsalolin ilimi musamman ma arewacin Najeriya shine gwamnati da masu kuɗi da iyaye kowanne ƙoƙarin ba da gudunmawa irin tasa. To sai Aminu Adamu da Malam Madori inda suke cewa salam yau da gobe ikon Allah. Hakika kawo ƙarshen matsalar da ilimi ke fuskanta arewacin Najeriya abu ne mai sauƙi muddin za a daina sa siyasa a fannin ilimi. To wannan haka yake shi kuma Murtala Abdullahi Gwarza cewa yi. Ni dai fata na dai Allah ya ba mu shugaba nagari wanda zai farfado mana da ingantaccen ilimi a Najeriya musamman ma arewacin kasar. To amin. Sai Abubakar kawo girgir inda cewa yi. Um, gudunmuwar da gwamnatin tarayya da jihohi da kuma na ƙananan hukumomi tare da iyaye su kansu shine abin da zai taimaka wajen magance matsalolin ilimi. Tofa. Shi mm. kuma baba Ali bara cewa yi, ai ilimi shine gishirin zaman duniya. Kuma gaskiya mun ci baya kwarai da gaskiya arewacin Najeriya da fatan za a ba da himma wajen harkar ilimi. To sai Muhammad dan Budam Shani inda shi kuma cewa yau da gobe ikon Allah matakin da ya kamata a dauka don tunkarar harkar ilimi a arewacin Najeriya shine gwamnati ta samar malamai masu koyarwa isassu kudade. To shi kuma Aliyu Usman taka lafiya cewa a baiwa makarantun gwamnati da malaman makarantun muhimmancin gaske. Yau da gobe ku tashi lafiya. To mun gode ku ci gaba da an samu da mu a ko koda yaushe muka tambaye ku. To wakilin sashen Hausa daga jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tuntuɓi iyaye domin mu ji ta bakinsu. su. to assalamu alaikum a babban abun da yake damun iyaye na rashin kai yara makaranta baya wuce abu biyu ko uku na farko shine ainihin talauci na biyu akwai tradition wato bi ma'ana kaman al'ada yauwa na uku akwai illiteracy wato jahilci wayannan abu uku su ne suka haɗu da yake mu ta arewaci gaskiya mun yi baya ta wayannan abu guda uku to shi yake kawowa kaga mu ta nan din ba ma taimakawa saboda kai yaran mu makaranta to amma kuma akwai abin da yake aka yi kuwa na kan cewar ilimin nan kyauta ne wato a lokacin da aka fito da tsarin ilimi wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta fito da shi wanda yake ya zamanto tilas iyaye su kai yaran su a makanta ba ganin gwamnati a nan ita ta yi nata kokari amma ku iyaye ya to ba ku yi amfani da wannan dama ba? eh to alhamdulillah wannan ma kokari ne daga gwamnati amma ka san na faɗi abubuwa guda uku wanda za mu dawo ɗaya daga ciki wato al'ada wannan al'amari shine babba wanda yake kusan gaba na rashin ko da gwamnati ta yi wannan al'adanmu yawanci da ana ɗaukan duk wanda ya yi makarantar boko kaman kawai uh, uh, ya zama kaman ba musu kafuri dai ko kuma uh, yawanci marasa galihu ne ake tura su makaranta su yi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da iyaye ya kasance ba su ba da himma wajen tura 'ya'ya karatu ba shi yasa muka ci dan baya a arewaci to yanzu da yake a wannan al'amari har ya ta sama ana fente kamar arewa ma musamman ma jihar bauchi ta ce ke kan gaba wajen rashin ko kuma yawaitan yara wanda yake ba a makaranta ya kake ganin za a tunkari wannan al'amari to alhamdulillah wato babu abun da ya fi wayar da kai wannan kuma dama ya shafi uh, gwamnati da traditional rulers wato uh, uh, kamar masarauta kenan daga ainihin ƙasa su mai anguwa da sarakuna da kuma ainihin stakeholders wato wanda suke da ruwa da tsaki dole a tashi a fayyace wa jama'a wannan al'amari ya kamata a canja saboda shi ya jawo mu a arewaci din ko kuma a jihar bauchi da yake kestodin akan bauchi ne yake jawowa muke yin baya a wannan al'amari da yanzu kusan a duniya an ci gaba sosai a kansa mu yanzu ne kuma saboda babu awareness babu ainihin fahimta na amfanin wayannan abubuwa ne so gwamnati dole ta tashi tsaye su sarakuna dole su tashi tsaye masu hannu da shuni da kuma ainihin stakeholders ban san ya zan ce da su ba stakeholders eh, su ne masu ruwa da yawa to dole su tashi tsaye eh. a a dinga awareness ana gaggawa mutane eh. ainihin amfanin wannan al'amari to ta nan ne za a samu kaga babu ma abun da yake da karfi a yi shine bangaren mata tun da gaskiya a girl child wato shi hidima na ilimin mata hmm. in ya samu karbuwa hmm. to wallahi na san duka al'umman ma da ake ganin ci baya din za a ga ci gaba in dai har su suka samu aka awareness aka ainihin wayar musu da kai da ainihin amfanin wannan karatu na ya mace to gaskiya al'umma ma za ta ci gaba sosai da yawa tunda muna da yakinin cewa duk inda ainihin mata suka zamana sun yi ilimi to gaskiya ainihin family ita ma ta yi ilimi tunda su mata su ne su ne a gaba wajen raino da kuma a ainihin wayar da kai na 'ya'ya akan abun da yake da kyau da mara kyau so kaga in aka samu su suka samu ilimi to gaskiya al'umma za ta ci gaba sosai kuma za a koma son karatun sosai yawwa to ta me za ka ce a dangane da yanayi ko kuma halayen da sa iyaye ba su son kai 'ya'yansu makaranta ne to alhamdulillah ni gaskiya a ra'ayina kamar yadda wancan mai magana na baya faɗa shi wannan yayanmu ni ina ganin tiran gini tiran zane kamar yadda hausawa suke faɗan haka tun farko mu arewacin najeriya mun ɗauki cewa boko ɗin nan wani abu ne kamar na layin kafurci kuma har izuwa yau din nan wasu sun rungumi wannan abin a wannan matsayin cewa su da suka yi yaran su makarantar boko gara su kai shi almajiranci sun fi yadda da wannan domin shine suka tashi suka gani ake yinsa saboda haka shi yasa yanzu duk yadda za a yi da maganan wayar da kan mutane yana da wuya musamman a ƙauyuka a ce har mutane sun fahimci cewa muhimmancin bokon nan sun dawo suna sa 'ya'yansu a makaranta zai yi wahala duk irin wayar da kan da za a yi ba zai taɓa yiwuwa ba wasu sun yi nisa sun tafi akan wannan matsayin kuma canja su akan wannan matsayin gaskiya ba nan kusa ba so ni wannan abin da na yi tunani kenan shi yasa har yau muke samun koma baya musamman mu arewacin najeriya particularly mu musamman nan jihar bauchi da ake magana akai gaskiya mawuyaci ne a ce don maganan wayar da kai kawai yanzu a cikin kankanin lokaci zai iya yiwuwa in aka ci gaba da yi din tsila zuwa gaba tunda mutanen kullum wasu sababbin mutane ne suke zuwa so kila za a iya samun canjin abun amma fa ba nan kusa ba gaskiya to amma ba ganin yanzu shi bo karatun bokon nan an haɗa shi ma da na addini wanda yake ga boko ga addini duk ana yi domin dai ya zamanto an kwaɗaita ma su iyaye wannan hidima na neman ilimi eh, wannan abu ne mai kyau kuma gwamnati ta ɗauko hanya mai kyau wacce take cewa lalle in aka ci gaba in aka ci gaba da yin wannan allah da na tabbatar cewa kamar yadda na faɗa zuwa gaba za a iya warwarewa amma su duk yadda ko a ƙauye ne yau idan ka je gwamnati ta makarantar islamiyya in za a yi magana an haɗa ta da boko to shi fa wani kalman bokon nan ne wato baya san ji tunda kamar za ka ga ko a ƙauye za ka ga wasu yaran da aka sa su a makaranta wanda ma iyayensu suka fahimta aka sa su a makaranta makaranta sai ka ga wasu yaran da su ba a son bokon a gidansu suna canja musu suna suna ce musu ko boko ko a wuta ko wani yan makarantar boko kaza waƙoƙi kala kala wato kai har ma da kake zuwa bokon ka ji cewa wannan abin da kake yi ashe ba ma abu ne mai kyau ba tun daga yara yan uwanka ma har abin ya zama musu haka a wajensu so mawuyaci ne idan har za a yi maganan boko a cikin makaranta duk yadda za a koyar da maganan a islamiyya in dai za a hada da hidiman boko nan to fa wani ba zai taɓa fahimta ba ya sa ƴaƴansa shi wani kawai abin da ya sani ya tura yaransa almajiranci ya je shekaru ashirin ko goma ko sha biyar ya zama yau ya sauka shi kenan shi da zamuwansa a ce ɗansa yau ya sake ƙur'ani ta hanyar almajiranta da wannan shine kawai abin da mutanen mu galibi suka fi ruwa a kai to abin yi to abin yi shine ita gwamnati kata gajiya Ah, wannan tsare-tsare da ta ɗauko ah, na wayar da kan mutane akan abin da ya shafi ilimin ah, boko ilimin da addini da na boko wanda aka zo yanzu aka haɗe su suka zama dukkanin makarantu an haɗe su to gwamnati kace kasa ga kaddan kuma a ce mutane ba sa fahimta ko kuma mutane ba su yarda da abin ba kuma ita ta ta yi kasa a gwiwa a ta ci gaba da yin wannan abu mai kyau ne kamar yadda na faɗa a baya cewa mutanen nan wasu mutane ne wanda kullum ake modernizing su ma'ana wasu sababbin mutane ne suke zuwa saboda haka in Allah ya da nan gaba kaɗan nan gaba kaɗan in dai ana yi insha Allah mutane za su fahimta za su fahimta za su fahimta za kuma su waye su gane cewa abin da gwamnati da take yi amma abin da nake magana ba nan kusa ba yawa karanta a sunana fatima idris dan juma abin da yake musamman abin da yake hana iyaye su tura 'ya'yansu mata ko 'ya'ya generally zuwa karatu shine na farko talauci wani gidan ba a samu an ci an koshi ba bare a yi batun cewa za a tura yaro ya je makaranta ya yi karatu wannan shine abu na farko da yake damun na biyu kuma akwai rashin fahimtar muhimmanci shi karatu da kansa wasu iyaye har yanzu akwai karancin fahimtar karatu muhimmi muhimmancin shiga ya mace ko ɗa namiji abin da ya sa na faɗa haka shine musamman iyaye na na karkara in an tashi abin da aka sani shine a samu abin da za a ba yaro ya ci ya je gona ko ya je kiwo ko kuma da ya je wani aiki ya nemi aiki yana samun kobo-kobo saboda ya samu ya aure ya kai shekara goma sha biyar. Mm. to yanzu ya ganin da cewar gwamnati ta himmatu domin su ga lallai waɗannan ah, matsaloli na rashin ilimi musamman ma na boko ya samu karbuwa shi dai sha'anin rashin abin hannu abu ne an sani akwai shi amma kuma ai shi ilimi shi ne zai sa mutum ya zauna ya yi abin da yake ma zai taimaka wa kansa da ma sauran 'yan uwa. eto eh gaskiya karatun boko duk wani da ya san muhimmancin karatu ko ma wanda bai sani ba ai ya gani yawancin mutane za ka ga in sun ga ya mace ko ko ɗa namiji alam misali ya mace tana talabijin ko wani abu a ƙauye na kan ga inda suke jin murna suke jin daɗi batun talauci eh shi abu ne wanda zai iya hana karatun idan babu amma kuma ba hujja bane mai karfi wanda za a ce dalilin babun bai sa an je an yi karatun ba ana yaki da jahilci kaɗan kaɗan yaran da karan kansu suna ganin yadda na birnin suke yi su ma sukan yi wabasa ganin sun je sun yi karatu kuma gwamnati gaskiya dole ne ta tashi ta tsaya akwai lapses da yawa akwai matsaloli waɗanda matsalolin wasu wanda muke gani ne wasu kuma wanda bamu san da su ba bane saboda haka gwamnati ya kamata ta tashi ta tsaya ta sa matakai daki-daki zuwa ƙauyuka da gurare musamman jihar bauchi da ake kukan cewa akwai out of school da ɗimbin yawa wanda ya kamata ya zamanto an saka strategies a ƙasa da barbaru waɗanda za a zakulo su kuma a zahirin gaskiya idan an bi ka tashi da safe waɗanda ake kaiwa makaranta sun yi karanci waɗanda suke gida sun fi yawa waɗanda idan kana bi bayan yara sun shiga class zaka ga yadda yara ke yawo a cikin gari wasu za ka gani ma suna tsintan bola wasu za ka ga suna 'yan gongon da dai sauransu gaskiya gwamnati ya kamata ta himmatu ta ƙara ƙarfi akan wannan ƙarfi da take da shi na batun ilimi. To madalla yanzu kuma lokacin da zamu je ga taron da aka gudana a jihar Bauchi domin jin ta bakin masu ruwa da tsaki a fannin ilimi. Shugaban hukumar ilimi tun daga tushe na jihar Bauchi Hayya Yaro ya yi bayani kan yadda gwamnati ta himmantu don shawo kan matsalar yara da ba sa zuwa makaranta. Muhimmin wannan taro ya ginu ne akan doka da gwamnatin tarayya ta riga da ta kafa tun a watan satumba na shekara 1999 wanda ake kira ube act don saboda tabbatar da cewa an samu ilimi kyauta kuma na tilas na dukkan 'ya'ya da suka kai shekarun zuwa makaranta a wannan ƙasa tamu ta najeriya wannan shi ya ba da wannan dama na abin da ake ƙoƙarin yi tun daga wannan shekara har zuwa yanzu musamman ma kuma saboda matsalan da ƙasanmu ta samu kanta a ciki duk da cewa an kafa wannan doka amma akwai yara kuma wanda shekarunsu ya kai su je makaranta ba sa zuwa makaranta wanda ake kira out of school children wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan matsaloli da ya sa aka tashi haikan don ganin cewa an magance wannan matsala kamar yadda mai martaba sarkin bauchi ya fara tsokaci a kai cewa musamman arewacin najeriya shine yake da wannan matsala na yaran da shekarunsu ya kai masu dinga zuwa makaranta amma ba sa zuwa a cikin arewacin najeriya ma kuma an ce jihar bauchi ita ce ta fi dukkan shauran jihohi yawan yara waɗanda ba sa zuwa makaranta wani binciken ya ce miliyan goma da rabi wani binciken ya ce miliyan sha ɗaya wani binciken ya ce miliyan goma sha uku to koma dai wanne ne ya zamo ingantacce daga cikin wayannan alkaluma da aka faɗa matsala ce babba wanda bai kamata mu kyale ta ta ci gaba ba a jihar mu ballantana a yankin mu na arewa dole mu tashi mu bi hanyoyin da duk suka dace na ganin cewa an magance wannan matsala to don haka ne mai alfarma sarkin musulmi ya yi umarni ma dukkan manyan sarakunan mu da cewa kowa idan ya koma yankinsa masarautarsa ya kokari shi ma ya kira taro don ganin hanyoyin da za a magance wa'annan matsaloli din don a jawo hankali na iyaye da su tabbatar da cewa daga zaran 'ya'yayensu sun kai shekarun zuwa makaranta to a tabbatar da an yi su an sa su suna zuwa makaranta sannan a tabbatar da ɗorewan zuwansu makaranta ɗin har zuwa lokacin da za su kammala sannan kuma su ci gaba da zuwa karamar sakandare sannan a ba da muhimmanci game da ilimin ya mace alhamdulillahi mafi yawancin ƙasashenmu al'ummominmu musulmai ne amma kuma mu ne muka yi sakaci muka fi samun wannan matsala ɗin tare da cewa babu dalilin da zai sa mu samu wannan matsalan in ba don sakaci namu ba addinin musulunci ya wajabta ma musulmai a inda duk suke su tashi akan neman ilimi domin shi ne jigo na farko a cikin dukkan nau'o'i na ibada kuma alhamdulillahi tarihin musulunci ya tabbatar mana da cewa aisha matar annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi babbar malama ce malama ce kwarai da gasken gaske sahabbai da dama sun karbi ilimi daga bakinta wannan yake tabbatar mana da cewa addinin musulunci baya bambancewa tsakanin ɗa namiji da 'ya mace wajen neman ilimi idan muka dawo nan gida kusa tarihi ya sake tabbatar mana da cewa nana asma'u yar shehu usman dan fodiyo ita ma malama ce ta yi rubuce-rubuce wanda yake tabbatar da cewa tana da ilimi kuma ta rubuta wake-wake wanda wannan duk hujjoji ne da suke tabbatar da cewa ita ma malama ce to don haka babu dalilin da zai sa mu yi sakaci mu nuna bambanci wajen ilmantar da 'ya'yayenmu maza suka kasance ko mata to don haka ne yasa yake da matukar muhimmanci wannan taro da mai alfarma eh, mai girma mai martaba sarkin bauchi ya gayyato manya-manyan sarakuna da muke da su a wannan jiha ta bauchi don saboda isar da umarni da sako na mai alfarma sarkin musulmi ga cewa su ne iyayen ƙasa lalle ya kamata su ba da umarni ma dukkan mutanen da suke zaune a ƙarƙashinsu cewa lallai duk wanda allah ubangiji ya bashi 'ya'yaye to ya tabbatar da ya kai su makaranta an yi rajistan su daga zaren shekarun zuwa makaranta ya kai don saboda rayuwa ba za ta inganta ba idan babu ilimi ibada kanta ba za ta samu ba idan babu ilimi shi kuma farfesa muhammad kirfi daga jami'ar abubakar ta fawo balewa ya yi tsokaci kan yadda ƙididdigar yawaitar marasa zuwa makaranta a jihar bauchi da kuma abubuwan da ke haddasa su alkaluman da ke gwada number of out-of-school children a jihar Bauchi by National Demographic uh, Educational Demographic mana suka yi a 2015 sun nuna cewa akwai mutum miliyan ɗaya da dubu talatin da tara yara da suka kai shiga makaranta a jihar Bauchi wanda ba sa makaranta. Wanda wannan in muka ɗauka muka duba da yawan al'umman jihar Bauchi sun ɗauki kashi goma sha hudu bisa ɗari na yaran da jami'an al'umman jihar bauchi wato ba sa makaranta to an samu canji daga wancan shekarun zuwa wannan lokaci domin a 2016-2017 enrollment dinmu ya ƙaru. wancan karon muna da enrollment a 2015 muna da enrollment a biyar ne da 'yan wasu abin a kai amma da aka zo 2016 mun samu ƙarin enrollment na yawan ɗalibai yawan ɗalibai wadda ya kai shida da mutum hamsin da takwas yawan yaran da muka enrolling kenan a shekara ta shida a 2016-2017 sannan da aka zo 2017-2018 based on asc data muna da sai abin ya sake karuwa muna da yara da aka yi enrolling ɗinsu a makaranta miliyan ɗaya da dubu sittin da takwas da tamanin da biyar to wannan mun ga mun samu ƙari na al'umma to amma ba nan gizo taka ba saboda birth rate ɗinmu kuma yawan yadda muke haihuwa kashi biyu da ɗigo hudu ne to don muka ɗauki wannan yawan birth rate ɗin namu muka hada da enrollment dinmu za mu ga cewa kashi biyu da dugu hudun na yawan al'ummanmu ya tashi a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da tamanin da hudu daidai in muka yi estimating muna da 7 million people a Bauchi state wannan shine alkalamin da ke gwada mai to sai mu koma bayan mu ga yawan ɗaliban da muka yi kuma kun gani miliyan ɗaya da dubu sittin da takwas kun ga kenan bai haɗe yawan yaran da aka haifa ba to me aka samu an samu decline ne sauka ne maimakon gashi yaran sun karu in reality muna da 800 mun kara ya wuce miliyan ɗaya amma kuma in mun zo muka duba volume ɗin da yanayi da muke haifuwa da sauransu da influx shigowa da idp suka yi mutanen neighboring state suka yi jihar bauchi sai ya zama na bauchin ta cika ta yadda al'umman ta yi yawa da demand ɗinmu na karatu ya yi yawan da gashi dai mun samu karuwa a enrollment amma kuma in reality sauka aka samu to wannan shi yasa ya zama na wajibi mu roki iyayenmu sarakuna su tabbatar da duk uban da ya kawo ɗansa duniya to ya sa ɗansa a makaranta ta wannan hanya ne kawai za mu magance wannan matsala ɗin Sai mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Ruwan Suleiman Adamu ya yi bayani kan mahimmancin neman ilimi kamar haka. Muna Allah godiya madaukakin sarki kuma a kowane lokaci muna musu godiya ma dukkan mu Kamar da aka ambata shi kalubale a duk wani al'amari da gan shi sai an same shi. To babba abin farin ciki shi ne eh, mun yaƙi ne duk lokacin da yake akwai damuwa to mu tabbatar akwai hanyar da biyu a magance shi shi ilimi kamar yadda muka sani shi ne gishirin rayuwa yau muka duba rayuwa muka gani duk abubuwan da yake akwai dole sai da ilimi kuma wanda dubai da ilimi babu yadda za kwatanta shi da mai ilimi dole akwai bambanci to kalubale na farko a yadda na fuskanta ne rashin sanin cewa menene ilimi menene education dole sai mun san men education is all about tukunan mu san muhimmancin sa mu san ya damu mu yi amfani da shi na biyunsa akwai jahilci bature ya ce ignorance yawanci mun jahilci menene ilimin ko kuma menene amfani da shi to wannan abu biyu da naka ga miki yana ga shine to akwai zamu ya ce akwai talauci amma talauci mukan kawo shi a ƙurarren lokaci ne babban damuwan da ne sanin menene ilimin kuma sanin eh, yadda za a amfani da shi da kuma ignorance wannan abu biyu ne babban abin da ke cima yake damin mu ne challenges ne eh, akwai eh, akwai al'ada to madalla in sarfilu kaji abin da ke wakana yawan samun yara marasa makaranta a jihar bauchi har sun kai kimanin miliyan 1.300 kenan to ya kamata dai a ce masu ruwa da tsaki su fito a hmm. san yadda za a yi ga tunda ma ga shirya yanzu zaɓe ya zo ko ba haka ba ya hmm. kamata su jihar Bauchi su san cewa hmm. wa ya kamata su zaɓa da zai masu zai inganta masu harkan ilimi kuma a nemo inda matsalar take ka dai ta bakin iyaye da waye din to Allah ya kyauta kuma Allah ya kiyaye sai dai mu ce dole a mai da hankali ga iyaye ga kowa da kowa baki daya kwarai da gaske dan hmm. ilimi yana da matukar muhimmanci sosai kam to a madadin Daniel Brown da Mr. Cha injiniya mu da Sabil Hashim Gumel ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu